Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ku dai na barkan ku na barkan ku dai iyaye. Ina mai tallata muku YouTube ina ci ba ta wani ba. Wato Hausa TV. Idan har kuka shige ta za ku jin kayi na na Wa ko mutuwa ta yau sauri dan san kana yi ta karuwa dan Abdullah. Ba siyasa kai ban dariya ga kowanne gurin abu kuke so insha Allah kai dai har kuka yi mu subscribe kuka danna ba wanne so da zarar zan na dora su na ka ne kuma da kuka kuɗe ta za ku gan shi cikin wayar ku mai zaƙin sa idan ba ku danna ba shi ne yake da kashe mana jiki domin kin yi abin da zai nishaɗantar da labarai ne ga irin abu ne in dai abu ne na kallo na ban dariya na jin haushi kowanne kake so insha Allah za ka same